وتلك القرى اهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا waɗancan alƙaryun kafirai ne waɗanda suke kusa da ku kamar alƙaryun mutanen annabi hudu da annabi salihu da annabi shu'aib mun hallaka su yayin da suka zalunci kawunansu da kafirci da sabo kuma mun sanya wa halakarsu lokaci ƙayyadadde